ya tarwatsa iyalin iyalin da suka fara haɓaka cikin farin ciki nasara da kwanciyar hankali cikin arziki da ɗaukaka muna gudanar da rayuwa rayuwa mai walwala rayuwa mai gamsarwa rayuwa abin sha'awa mai daraja da kima muna yalwantacciyar rayuwa rayuwa irin ta aljanna kwatsam shakur ya bayyana cikin wannan rayuwar ya bata ta yadda malmala ta wannan ya samu asali ne wata rana Audu dan Malam Mato. Me faru da kai? Ni ne Alhaji. Rayuwa ce ta maida ni haka saboda mahaifina ya kore ni daga gidansa. Na taho birni gurin yan uwana Alhaji. Su ma kowa ya guje ni. Alhaji na ta gayyara ka taimaki rayuwata Alhaji. Yanzu me kake so ne maka Audu? So nake Alhaji ka dauke ni tamkar ɗanka. ka rike ni a hannunka saboda mahaifina da 'yan uwana sun guje ni. Ina fatan baka manta da yadda muke da mahaifinka da kuma danginka ba. kar ka manta audu mahaifinka duk duniya ba wanda ya tsana kamar ni na san da haka Alhaji. saboda mahaifinka na baro ƙauye gaba ɗaya na dawo birni kuma ko gobe mahaifinka idan zai hallaka mutum guda to ni ne zai hallaka ta yaya zan rike kawa a matsayin ɗa audu hmm? ba audu na san da haka Alhaji kuma saboda ka yi nai bakin jini a gurin mahaifina har ya kore ni saboda gaskiyar da nake gaya masa game da abin da yake tsakaninku ta wannan dalilin ne ya sa mahaifina ya kore ni dangane da gabar da take tsakanin ku don na gaya masa gaske. yanzu sanin halin da suke ciki ashe shakur da mummunan manufa ya mana sun kulle makirci shi da mahaifinsa kamar haka na gode alhaji allah ya saka da alheri ba komai audu na kira ka ne dan gaba tare da kai allah ta yi na gode sosai shiga to alhaji na gode madalla can inda ka nuna nan ne masauki na ko alhaji na gode allah ya saka da alheri zama cikakken ɗa ne musulmi a wurina idan kai mu wannan aiki wannan abu zai zama mafi mahimmanci a rayuwata idan na ga yau rayuwa ado da iyalinsa ta tagayyara ta wulaƙanta, zan fi kowa murna da farin ciki in ya so ko ka dawo ko kar ka dawo ni ka game mun komai zan yi baba insha Allah kuma zan iya kuma ko da zan rasa rayuwata yawwa kar ka manta ado ya kunyata ni ya zuba min da mutunci ya baran min da kima ta daraja ta a garin nan me zan ce da shi illa to duk matakin da ka sani za ka ɗauka ka ɗauka a kansa Allah ya ba dan ɗauka daga wannan lokacin ne shukur ya shiga rayuwar zuri'anmu ya zauna ɗare-ɗare da mummunan manufarsa da mugun kullum da ke zuciyarsa da mummunan manufarsa ta ciki je kiyo siyayya nan ta gani ta faɗa kin san babanku in za a je wa yarinya nan bizitin ya fi so a je mata da kaya mai yawa saboda haka ki tashi ta tafi je ki so. Ni kaɗai zan tafi kuma da yara. Jibi ki sa nuna amma da driving. Ai na ban ce driving ba. Ki tashi ku tafi da Yes, mom. Mama ne kaɗai zan tafi. Ta yi kama fara kura. Hakan za a baki mota? Haka aka ce ma ke ji. To a ina birkin yake? yake. Kai, ka san daji yana koya mu ya isa kaga ni dai ku yi sauri ku tashi ku je ku yi sayyan nan ku dawo ni dai ba na son su ne yanzu ka tashi ba mu kudin da wata ai ta ce karama da lafiya an ajiye mun sai ki dawo Kai? Me haka? Ni sa'ar ka ce? Wani wani irin lalataccen banzan yaro ne wannan? Yanayin rayuwa ne ya canja. Kai ni kake gaya haka? Yalla ma da tashi ka fita bar min gida ka ko? Ni sani dai ka azage ni ta. Dan zan kira ma sadiya sadiya inna lillahi wa inna ta wannan dalilin mahaifiyarmu ta rasa ranta a lokacin mahaifinmu baya gari sai da safe aka mishi waya ta kola musu lokacin tana makaranta tana jarrabawa ba a faɗa mata ba sai da su da mata dawo ta samu mummunan wannan labarin yayin maji muku ya dawo ji wannan labarin kusan hauka cewa saboda sun fi shakuwa da mahaifiyarmu kusan mata kusan shi a kanmu da yake shi ne dan fara aurenta <laughs> dalili ya samu ciwon zuciya har ya rasa ransa Allah ya ya san wanda ya aikata amma ya akwai aka kuma ka yarda da haka shi ma shagun ɗin da ya gaba a zarge shi ba sai ya karfafa da akan yan fashi suka aikata haka amma mahaifinmu ya zargi hakan shi ya sa ya fara taka tsantsan da shi hakan ya sa ya fara kulle-kulle akan mahaifinmu ba ta taɓa mantawa ba kwantar da hankalinka mu je cuta ba mutuwa ba ce jina ne ke bukata Allah sauke jina ne ke bukata kamar zai fashi duk dukiya ta da jari na ba nawa bane ni kadai ni da mahaifiyar ku ne asali ma zan iya cewa fiye da rabi na ta ne Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata ita ta hana ni ma in ga mutum kuma har yanzu ba wanda ya sani sai ku da na ga muku yanzu yanzu tunda Allah ya mata rasuwa ina jin tsoron rayuwar duniyar nan da mutanen cikinta bai kamata da girma na da mutunci na a garin nan ba zuwa na zargi na abin da bai kamata ba alhaji ka kwantar da hankalinka ka ba mu dama a matsayinmu na ma'aikata mu gudanar da bincike abin da bincike ya nuna shi za ni amfani da shi kada ka damu kwantar da hankalinka ai da mu da ku duk ɗaya ne shitu sada bincike ya tabbatar akwai hudun nan ya mun wannan jakar alhaji you are under arrest you are under arrest ranar da ya kulla wannan abu a ranar ya zo gare ni ya gaya min ya ce tsakani da kanwata lauisa shi ne mun asiri ya da ni to amma ya aka yi lauisa ta zama mata shi ban sani ba kuma ban san ya aure ta ba amma dai na san lokuta da dama a baya yakan yi mata abubuwa da sigar yaudara ba kai gaya mun halin da yar uwata take ciki ba yanzu kinga ki je ki nutsu ki ci abinci da na bikin gaci in yi so daga baya zan gaya miki ba na jin yunwa kuma ban gaji ba to ai ni na gaji kuma ina jin yunwa kaga likita kagaya gaya min gaskiya yar uwata ta mutu yaudare mu da kuma har na tsaya na buɗe maka sirrin rayuwar mu ashe kai ka illata min yar uwa a kana ɗaya daga cikin macuta irin su shakur haba na idan za ki min adalci a cikin waɗannan abubuwan da na gaya miki za ki yanke min wannan hukuncin ba na gaya miki tunda uwata ta haife ni tunda nake raye ban taɓa yin abin da na yi nadamarsa ba da yake sa ni da hawaye kullum abin da yake sa da dana sani shi ne idan na tana cewa yaudara ta yi nana na tuba ba don girman Allah don darajar sani da ba su ki yafe min na tuba ki sa ƴan uwanki ma ta yafe min ku taimaka min in ƙara rayuwa ta haka taimaka min ku yafe ni saboda a cikin wannan hali ko da zan mutu mutu da yafiyar ku hmm. Nada. Nada. Nada. yanzu me kike so in miki so nake ki yafe wa ta salman abin ne ya faru Allah wadarin halinsa kuma Allah ya isa tsakanin da shi Allah haɗa shi da raba duniya da na lahira kuma wallahi ban yaye masa Allah ya isa tsakanin da shi Allah min sa ya ce mu shakur mijinki ne haka ne eh haka ne an daura mini aure da shi mun tare ko mun zauna a matsayin mata da miji amma ba tare da sanin ba ma'ana ya yi amfani da asiri ya yi abin da sai yake so ba tare da na san abin da yake so na san ba za ki taɓa mantawa ba wani ne mahaifinsa ma'ana malam matu ɗansu a zaman mu da shi na mace da namiji Allah ya kawo ƙarshen kullum asirin da ya mini wannan kuma ya faru ne saboda tasirin addu'ar da iyayenmu suke muna na san kuma daɗin mutum yana raye yake muna addu'a na san mugun nufinsa a kanmu da dukkan maganganun da yake faɗa ta bakinsa ma'ana shi da kansa ya faɗa min har wa'anda mutane ba su daina kina nufin shakur din ne ya gaya miki dukkan makircin su da sharrin su akan kwarai kuwa a cikin bacci Allah da ikonsa sai ya matsa bakinsa da rinka zayyana mini komai dalla dalla ni kuma tun daga nan na ɗauki burin sai na ɗau fansa a kansa yakur amma ba ka'ida can mata yakur ah, a'a haka ce da kirki haka bude fritz ki dauko masa lemo mai sanyi haka kai ka dauko mai sanyi eh ko mai dan tafi da a to ko shayi za a ma eh ya je ki kama masa shayi eh. to kai biki har da kwaso mini wani mutumin kauye ka kawo min ina shan wahala a kansa to wallahi yau sai ka biya ni sai ka biya ni wahalar da na sha a cikin gidan nan wallahi tallahi duk wanda ya tsaye maka a cikin gidan nan wallahi sai ka yi hangaye yau ba zai yi ba in sara maka reshiyawa ba zai yi ba ki hakuri masoyiyata kai ba na son in ji mata magana abin da nake so gare ka yanzu ka je ka cire wa'annan kayan da kake saye da wa'annan kayan za ka cire ka zo ka mini aikace aikace a cikin gidan nan ka wance mini duk kayan da suka yi dauda a cikin gidan duk kayan da suka yi da ta yau sai ka wance shi a gidan wallahi sai ka biya ni wahalar da rashin to to ranke da bari in je zan miki insha Allah Shakur! tuni ya zama tarihi na so ya walakanta babban walakanta sannan in raba shi da duniya yana mai nadamar kasancewa a cikinta da fargabar abin da zai iske gobe kiyama amma kash sai aka samu aksi kar ki ci gaba da zubar da hawayenki masu daraja akan walakantaccen shakur nan ki sa a ranki ki zai cika za ki rama abin da ya yi miki rama cuta ga macuci yana cikin ibada kuma ki sani addu'o'in iyayenmu ba za su taɓa bari mu taɓe ba kai rayuwata ta lalace yayin ne san baki ta gayyara ba lawisa ni na gaya miki wannan Kar ki manta ni ciwon hauka aka samu wace ta linka taki sau dubu amma gashi Allah ya yaye min saboda addu'ar da iyayenmu suke mana lafiya lafiya kalau na gode alhamdulillah mun da lafiya kuma na godiya bisa ziyarta da kuka kamana da nuna farin cikinku na mu lafiya da samun saukinsa na gode allah ya bar zumunci nima allah ya bani ikon yadda zan saka muku dr salman ya gamu da larura ta rashin lafiya kuma ubangiji allah ya cire masa lafiya ta samu sai dai kawai mai wa allah godiya kuma tunda lafiya ta samu abin da nake bukata ga ka samu abokiyar zama wacce za ta dama da farin cikinka da mu baki daya saboda haka na yi godiya ga Allah na kuma godiya gare ku da ku kamun wannan ziyara ta murna Allah ya saka da eh. baka isa ba wallahi baka isa ba wallahi tallahi baka isa ba ka rasa wacce za ka ɗauko mu sai wannan banzan yarinyar basaka wato duk tanadin da na yi na farin cikin rayuwarka wato ka barar da shi kenan ko baka isa ba ko ka zaɓo wacce ta dace da darajar gidan nan ko kuma ni in zaɓo ma wacce zan zaɓo ma da kaina baka isa ka kama lawisa wai a matsayin matar da za ka aura umma ki haƙuri wannan yarinya ni ne sanadiyar na kasarta ba ni da wata hanya da zan iya cire mata raɗaɗi wadda za ta gamsu face in ba na aure ta ba kuma umma ina son ina kaunar ta rufe mun baki sakare kawai su su su wanda bai san abin da yake yi ba kar ka ga kayi karatu ka zama wata tsiya ba komai bane kai tun kafin ka san menene karatu ni na shiga inda za ni ba daga ko ina nake ba me ya faru ne na kaman kina cikin wani hali ba ko. nana ina lawisa kuwa dan Allah ina lawisa ina take ta mutu shakku ya kashe ta kai no ko kaɗan ni na san cewa lawisa bata mutu bata mutu ba nana ba ka yadda da abin da na ce baka ba kenan ki ce take gaya min akasin abin da baki ke ke fursa kin san zuciya ta ba ta iya yin gaba baki shi ke ni kuma na ji ne daga zuciyar ki saboda haka dan Allah dan annabi dan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ki gaya min inda musa take tana asibiti ciwon kanta ne ya tashi asibiti tana asibitin almursi to ke ce kika kai ta wani bawan Allah na da ga halin da muke ciki shine dauke ta kai ta asibiti tana yana can yana lura da ita yanzu aka hawa magani zan je siyo mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki san me kamata a yi yanzu mahaifiyata ce ta aike ni kuma tana da bukatar in je ta sauri abinda za a yi yanzu mu je in sauke inda za ki sai magani zan ki kuɗi sai ki sai mata kuma ya daga baya ne kuma sai ki ga inda ke sai ki ke sai ki ina tabbatar miki gudun da ba kubuta a shi gara bacci da shi kuma in baki manta ba shura-shura baya hana mutuwa kuma dama na gaya miki zan zo gare ki sai na halaka ki da ke da yayarki duk yadda za a sai na ci miki mutunci ba wanda ya isa ya hana ni mutu wulaƙanci saboda duk abin da za yi sai na yi muku rashin mutunci ba don komai ba don nan nuna muku cewar ta da dama na gaya miki cewar da ni da ke ba sassauci ina ganin kin kubuta in dai ina doron ƙasa ba ke babu kwanciyar hankali ba ke ba zaman lafiya ina jin ya zo gare ta ina jin lado na ga duk irin gudunmuwar da ka ba sannu sannu kuma na yaba mun ka dora kan inda muka tsaya insha Allah sannu sannu sannu sannu ka je gidan nan bayan bishiyan nan akwai jiyar ruwa buɗe rijiyar ba ta da zirgi akwai jaka baka ka ɗauko ka kawo an gama ne sannu sannu sannu alhaji sannu sannu sannu alhaji in ka ɗauko sai ka zo ka kai ni garinmu in kai min haka ka gama min komai a rayuwa an gama alkawarin da ne maka kuma na ce zan sallame ka sai na sallame ka ka ka maganar da zamu ina ta jiran ka ga sanyi dawo mana nan Lado ka cuce ni ka munafurce ni Lado sai na ganar da kai kuskuren da kai kai can ka shakur ruwa fa ya kare wa dan kada me kake zato me kake tsammani da ni kana zaton haka nake kamar yadda ka ɗauke ni kana tsammanin in yi maka aiki in bar aikin da salman to kayi kuskure kayi babbar wauta domin aiki na ni nayi yi allah wani ranka hudu ba ka yi ba kuma ka gana suka aikinka kuma kai ka sanadiyar wulakanta ni allah kuma ya warga zaka sajan bisa tattare shi bakin alƙalami ya riga ya bushe ina da magana yalla bai bakin alƙalami ya riga yalla bai ina da magana yalla bai take mala yalla bai let's go ina da magana tattare shi yalla bai ina da magana kwarai kuwa dr salman ne ya dawo da mu gidansa bayan an sallame ki daga asibiti yanzu yana ina yana can yana cikin fito da dadu kuma yana kokari akan hakan tun satin da ya wuce ya alkawarin sai ya fito da shi daga gidan fursuna duk yana samuwa kana ga ana wasa da dariya alhamdulillah ba zan ansa ba wato ka kawo karuwai ka zube a cikin gida ko ka da gidanka gidan dandi to tun da ba ka jin magana wallahi baka isa ba ko su bar gidan nan yanzu ko in masu wulakanci na ƙarshe ‘ya'yana na su fita yanzu yanzu nan kamar da kika faɗa sannan ki gaggauta janye kalmar karuwanci da kika faɗa musu ko kuma ki fuskanci hukuncin shari'a Alhaji Ado, dama kana raye? Tabbas, na raye. kai Allah ya ma albarka ko kuma ka so sannan ke na daki ki bar musu sannan su Thank you. ta ja yake da ikon ɗaukar lamisa ki ba sa mata ko da ke da kin ce lamisa musa kaci amma na yi mamakin sauyawar halin gida ba haka kike ba alhaji ai ni wannan magana ta riga ta wuce ai na san ta wuce dama na ce miki ina mamaki dama na san ta wuce alhaji kai kake da dama akan yaran nan domin wuka da nama ai duk tana hannunka to na ji hajja idan na ba salman lawisa ni kuma daɗi maka gaya ma abin da na tambaye ka bari yanzu <laughs> ina sane dama na ce sai kowa ya halara to na sun kafin na aure mahaifiyarku wannan da kuke gani ta na fara neman aurenta sai Allah ya kaddara kuma babu laifin kowa daga cikin sai dai ba yadda Allah ba ya tsara abinsa ashe akwai yadda Allah ya tsara kuma gashi zai faru sai dai mu kare masa godiya kuma mu roƙe shi ya fi mana kurakuru to alhaji na ji daɗi ina kuma godiya sauran bayani kuma sai dai ma yi shi ni da kai to na gode shi kuma salman zan turo shi duk da dai dama can sun daidaita da ita domin a tsaye da magana aure sai mai addu'a a kan wannan al'amari ubangiji allah ya sanya albarka a cikinsa to amin allah ya tabbatar mana da gari cikin wannan al'amari